Assalamu alaikum warahmatullah. ku da zuwa AAK 100 Engineering Arewa Computer. Sabuwar sanarwa ko kuma ce sanarwa ta gaggawa a dangane da wasu. Duk wanda aka yi da mutane suna amfani da wasu suna neman kuɗi ko kuma su yi ainihin tallata kayansu. To wasu fa yau in gaya muku sun yi babban updating a cikin wannan bidiyo na nuna muku. dokan nan ya kamata a ce kowa ya san da ita kuma ku shiyar da dan saboda kowa ya sani za ka ga dana neman kuɗi a cikin ainihin facebook da youtube da kuma shauran su application za ku dinga tunanin shi wai mai wasa mai yasa baya neman kuɗi to yau in gaya muku wani abin da ba ku sani ba yu a uh, whatsapp sun yi bayani akan ainihin application amma da alaka mu shiga na da da alaka ku yi musu subscribe sannan ku shiga wannan bidiyon gaskiyar lamari yau akwai babban updating da nake son gaya ga kuma ya duba status sa a cikin whatsapp zai ga an masa sabon updating kafin na shiga cikin bidiyo na nuna maka yadda abun yake kasancewa ina so in gaya maka gaskiyar lamari ka kai duk dai kana whatsapp ya kamata ka kalli wannan bidiyo na zan yi na whatsapp akan whatsapp saboda yana da matuƙa amfani za mu so nuna maka abubuwan da suka ce ko meye matsalar su da mutane ko meye mutane suke nema su samu a whatsapp kuma akwai matsala da data ta zo ta gindaya kwana-kwanan idan mutane har ba su dubi wannan dokar da suka tsara ba ko kuma su wannan policy da suka ce ba saboda za a fara neman kuɗi a whatsapp shi ma kamar yadda ake neman kuɗi a youtube da facebook insha Allah zan shiga cikin bidiyo nuna maka abin yake kasance Assalamu alaikum warahmatullah barkan ka da zuwa AAK wani hana injiniyarin Arewa Kwamfuta. Duba da aka yi da muna yin bidiyo akan abubuwa da dama to yau zan nuna muku wani bidiyo na gaugawa wanda ya kamata duk wani mai aiki a WhatsApp ya san da wannan bidiyo. WhatsApp dai suna gaya mutane lalle ba mutum ya kasance su sun ba su yi updating din da har za ka je ka dinga yawan updating din bashan bashan na WhatsApp ɗinka ba saboda me saboda akwai mutane da suka riga suka kirkiri website din da suke so su yi ainihin kassara WhatsApp ko kuma duk wanda yake WhatsApp in dai bai wannan policy din ba zai iya samun gagarumar matsala. ba da aka yi da za a gana wani mata ake whatsapp rule a ah, waye waye da sauransu ba zan shiga ainihin rule inda suka rubuta rule din nasu insha Allah in gwada maka me yayi problem din ko kuma me yake so da maka ina da kyau ka je ka duba status ɗinka bayan ka duba status ɗinka yau zuwa jiya aka saka wani ainihin updating ka karanta abin da zai shiga kamar haka bayan ka riga da ka shiga ainihin a ah, status ɗinka bari in gwada maka wani abin da baka sani ba a can ƙasa na riga za ka gani ko kuma a layin inda ake status da suke status za ga wasu sun dora maka status na su kamar haka lallai kasance zan yi maka wata ba za ka ga abin da nuna maka gani ainihin wani status ɗin na wasu ne to kai ma ina so ka duba a cikin status ɗinka za ka ga wannan updating ɗin kamar yadda na maka wata ma akan wannan abin da maka wata maka haka to yana da kyau a ce ka duba ha gani yadda suka rubuta yadda suka rubuta a ciki sai kai kilikin ka shiga in ka shiga kana kilikin din shi kamar haka ka shiga zai fara gaya maka haka whatsapp is no whatsapp is noun status will will will let you know about new feature and update here so kaga nan kuma aka ce ma one thing that you ready or listening to waiwai waye abin da suke so su gaya maka cewa ba akwai wani sabon policies da suke so su sani da kai ko kuma wata doka da suke so su saka a ciki don yadda ake ana neman kuɗi a whatsapp to a facebook da youtube da sauransu to wannan bidiyo shi ma suna so su gaya maka kafin su fara ba wannan abin ba su fara shi ba bai kuma zo da riga ba saboda mutane suna ta yawan neman kuɗi a whatsapp ana zuwa a bada ainihin wani rijista in kai rijista sai kuma ka dinka samun kuɗi a status suna sawa to amma su suna gaya maka cewa ba abin nan ba bai riga da su suka yi ba idan suka kama mutum da wannan polisi din ba in suka kama shi ba su suka yi ba to wasu suka hana ka ainihin wasu da nan baka kai ka jawo kanka one thing that you is known is your community your privacy abin da suke gama ba wannan abin zai zo maka a cikin mai dokokinmu na whatsapp aka ce the whatsapp kan to ready listening to your personal combination as the ka san me yake so in wannan ɗan shi rubutun da suke gama ka ɗaka fahimce da kyau ba suna so su ga ka cewar akwai ko na sabon policy da suke so su fito da shi tunda ai ya kamata kai tunani a kanan kanka cewar wanda ya whatsapp shi ta ina yake samun kuɗi ko me na riban nasa to kamar yadda youtube suka yi youtube youtube farkon da aka yi shi da idan kana da mutum ɗari za su fara sa maka talla ba sai ka kawo musu mutum dubu da awa dubu hudu ba to duba da aka yi duniya tana sansa tana sansa suka kasa sai ka kawo mutum dubu da awa dubu hudu shine ainihin policy nasu to su ma wasu din a wasu kasashe kamar irin su United States United States da United Kingdom irin su irin su manyan kasashe kamar irin su Germany irin su Eh, da shauran dai manyan kasashe da sani su nan kasashe suna nan suna ta benefitin da wasu ma'ana suna samun kuɗi kamar yadda muke neman kuɗi a youtube ko a facebook to su ma suna neman kuɗi a haka to abin da suke so su gaya maka lallai ka kasance cewar ka mai bin doka karka yawan yin updating din ainihin whatsapp ɗinka za a iya samun matsala in kai updating ka ɗauko na wasu to ko da ka je ka shiga ka fara aiki a da wasu su in ba nasu bane ba abin zai iya kasancewa da matsala kuma lallai za ka shiga matsala za su iya hana ka wasan ma da nan baka haka idan ka babu kabu dokar da suka sa maka ba lallai akwai matsala ina so kowa ya je duba status ɗinsa zai ga wannan abun a yau ko zuwa daga jiya zuwa yau suka sa mutane to lallai ko ba ba sa maka ba ka a bidiyo na ka karanta wannan doka kuma ka san me ake nufi a wannan doka kuma ka bi so suka ƙara ce maka ne a wannan policy da suka ce maka in ka duba kasar suka ce ma whatsapp cannot ready to in uh, to listen to your personal combination as there ka gani bai farga gada ya zama ready ba kada ka je aka ce stay turn up more update ku tsaya da wani updating na wasu wai an yi sabon wasu ka je ka yi updating an yi waye an yi waye kada ka yadda da irin wannan ka tabbatar da ka bi dokar da nake gaya maka don wannan doka ta taimaka maka ka ci gaba da wasu kuma har lokacin zaka benefitin din kuɗi ya zo da wannan bidiyon nake cewa da ku sai kun ji mu a bidiyon mu na gaba ku yi mana subscribe